اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين hakika sakamakon waɗannan azzalumai waɗanda suka zaɓi ɓata shine tsinuwar Allah da ta mala'iku da mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansu, su abin nesantawa ne daga rahamar Allah.